Bakar aƙida littafi na hudu masu saurari na idan baku manta ba a cikin littafi na uku mun dakata ne a daidai inda shi nake gujewa Salman kada ya auro mai farar kafa a samu abin yayata mu a dangi Allah sarki wannan kenan anan muka dakata ta kuma daura kawai don jin yadda za ta kaya Amma a gaskiya Hajiya Mai Gado kin bani mamaki. Yanzu akan wannan bakar akidar ne da bata da asali bare tushe maras kan gado kike son takurawa rayuwar Salman? A wani hadisi ko aya aka hana mai arziki auren talaka? Tabbas talauci bai da daɗi, domin Annabi subhanahu ta'ala ya ce, "Mu nemi tsari daga talauci, amma kuma ba ana hana auren talaka ba, domin mutum ne kamar kowa." samu da rashi duk na Allah ne ki gyara imanin ki Hajiya Bilkisu ki gane cewa koke. baki wuce komawa talakar ba jarabawa ce ta ubangiji ki bar salman ya auri wacce yake so saboda shi talauci ba a gadansa kuma arziki na allah ne in ji hajiya raliya cikin yanayin damuwa to hajiya na ji zancen ki amma yanzu ta ina ma zan fara yanzu ya zan yi da dangina da minal hajiya mai gado ta ce fuskarta ɗauke da dana sani babu abin da zaki sai dai ki kokarin toshe kunnuwanki daga sauraron zantukan mutane sannan auren minal da salman yana nan daren matukar ba ita ta ce ba za ta iya zama da kishiya ba domin kokari za a yi a haɗe auren har na salma kin ga dai sai a yi mai gaba ɗaya ko ya kika gani ni kam ina tsoron lamarin nan yadda zai zo ina jin kunyar yarinyar nan salma da iyayenta saboda har gidansu na je ba kalar masifar da ban yi musu ba a su fita harkar ɗana yanzu kuma in je a matsayin mai nema masa aure kin san na tsani wulakanta na tsani in wulakanta musamman ma a inda na fi karfi kada ki damu za mu je mu ba su hakuri kuma na san cewa suna da ilimi ba za su wulakanta mu ba kawai ki sa muna rana mu tafi kuma kar ki sanar da kowa har salman din sai mun ga yadda lamarin zai kasance hajiya raliya ta ce tare da haramar komawa gidanta sallama suka yi da hajiya mai gado inda ta gyara inda ta kara godiya ga kawar tata bisa ga an karar da ita da ta yi a kan lamarin salman da sallama dr salman ya shigo falon anti zainab zaune ya same ta ya gaida ta cikin ladabi tare da tambayar minal amsawa anti zainab ta yi cikin kulawa sannan ta ce to sun fita ita da kawarta minal nidal tun ɗazu ba su dawo ba dr salman ya ce ok anti zainab ba damuwa daman na zo ne don ta bani list ɗin abin da kawayenta ke bukata na dangane da bikin ne na dangane da bikin nan ne kuma in ɗauke ta saboda daman hajiya ta ce in ɗauko ta to salman idan ta zo ni zan kawo muku minal da kaina anti zainab ta ce fuskar ta ɗauke da murmushin jin daɗi ya yi anti zainab ni zan wuce don allah ya yi hakuri da duk abin da ya faru a baya anti dr salman ya faɗa a yanayin damuwa ba komai yaro na duk komai ya wuce allah ya fi mana ka gaishe min da yaya mai gado zan gaya mata insha allahu anti sai na dawo salman ya ce ya wuce a zuciyarsa ko tausayin anti da minal ma yake yi allah da ya samu nasarar abin da ya shirya da hakan ya bar gidan yana tunanin mafita Assalamu alaikum. Amin Malam sanar da dawowa in ji in na baraka tare da shimfiɗa masa tabarma kusa da kofar ɗakin nasa. Suka zauna dukkaninsu yawwa baraka ya gida lafiya lau malam ka dawo ka same ni ina ta masifa da yaran nan Salmanu. Yanzun nan ya aiko yaro a yi masa sallama da Salma na ce ba za ta ba da ya san rashin kunyar da aka yi mana yau a kan shi da bai zo ba wallahi baraka kenan a yanzu nan muka rabu da shi salma da ke kwance a uwar ɗaki ta kashe ta kasa kunnanta ne ta zabura ta tashi saboda ta ji mai baba zai ce cikin faduwar gaba da fargaba ta tashi kwanan fura da abinci ta baba ta ɗauka ta fito waje ta ajiye masa tare da gaida shi tana kokarin komawa ɗaki baba ya ce salma dakata magana zami to baba salma ta ce tare da zaunawa a ƙasa tana fuskantar su idanuwanta sun yi jajir saboda kuka ta dukar da kanta a ƙasa tana sauraron jawabin baba yanzu nan muka rabu da salman wanda zuwa ya yi kawai domin ya gaishe ki ya gaishe ni ya ganki kamar yadda ya saba sai kuma ya same ni a waje na yi masa bayanin duk abin da ya faru ɗazu amma fa mai faɗuwa da sauraruwa ɗan ɓarna ba ta da daɗi kuma na ga rayuwarsa kuma na ga ransa ta ɓaci da jin labarin nan bayan da bai so ya shigo ba ya ba ku hakuri sai dai ni na hana shi saboda na san ba ku huce ba ina son ku yi hakuri ku yafe masa da zuciya ɗaya saboda yaron yana da kirki kuma bai da labarin sun zo don haka abin ya wuce Allah ya sauwaka ki shirya gobe ki wuce filin dai Allah ya miki wani zaɓin nagari kin ji ko kanta ta ɗaga a hankali alamar A. Eh, ta ce inna baba don Allah ku yi hakuri dakata salma mun yi hakuri babu komai baki da laifi a gurinmu har shi salman ɗin bakar akida ce irin tasu ta masu arziki tashi ki je ki abinki Allah ya yi miki albarka amin baba na gode salma ta ce tare da shigewa ɗakinta tana jin daɗi saboda ba shakka hakarta ta yi kusa cimma ruwa minal za ta ɗanɗana kuɗarta da yardar allah in na baraka ta dubi malam cikin jin takaici ta ce malam gaskiya na so a ce ka nuna wa yaran nan baka ji daɗin hakan ba ai mutunci da zafi da cin zarafi ai cin mutunci da zarafi ne ai shi ba mahaukaci bane baraka zai fahimta mana kuma ɓacin ransa da ya nuna ya sa na gane bai ji daɗi ba shi kan shi a bar maganar ta wuce allah ya fi mana amin malam in na baraka ta ce tare da sauki ajiyar zuciya malam ko abincinsa ya fara ci suka ci gaba da firarsu ta duniya kamar komai bai faru ba minal da nidal ne suka karaso pat ɗin momi cikin dariya da shewa momi ta ce kai amma kun yi saɓani da yayanku yanzu ya fita haba momi ban gan shi ba me ya zo yi ne wurin ki ya zo mana na ce kun fita tun ɗazu ba ku dawo ba ayya momi ai mun dawo da daɗewa abinci muka tsaya ci a fat ɗina kuma ina dawowa na bawa garbati mota na ya kai a gyara min problem take bani kwana biyu ai ban san kuna ciki ba ai da na ce masa kuna nan saboda ba motar ki abin da ya fi ma a canja miki mota ya fi gaskiya nidal ta ce momi yau mun yi abin ranmu yau mun yi abin da ranmu ke so gidan su matsiyaciyar can salma muka je muka keta musu rigar mutunci mun ja musu kunnuwa kuma barazanarmu ta shige su sosai anti zainab ta ce haba dai yan albarka wallahi kun kyauta min da ba ku je da ba ku je ba da ni zan je in musu kashedi na karshe minal ta ce haba momi ai ni zan yi maganin maitarsu mutane kamar almajirai matsiyata da su nidal da minal ci gaba suka yi da ba momi labarin irin rashin mutuncin da suka yi a gidansu salma momi ko sai daɗi take ji tare da ya ba musu don sun burge ta kuma hakan ne daidai da talaka mai karancin mai karambani a cewarta ya kamata iyaye mu lura mu kula da tarbiyyar yaranmu idan sun yi ba daidai ba a tsawatar musu kada mu zuba musu ido suna yin abin da rayuwar suke so hattara iyaye yau ta kama asabar saura mako ɗaya auren dr salman da minal tuni aka fara shiri haikam na budurin auren a ɗaya ɓangaren kuwa salma makon ta ɗaya a ƙauyen su innarta falande Tuni soyayyarta da Dr. Salman ta dawo sabuwa don suna waya sosai kuma ya ba ta haƙuri dangane da abin da suminal suka aikata musu. Da hakan ta hakura kuma dangin irnarta kowa ya yaba da Salman irin yadda rayuwar shi take kamar ba mai arziki ba saboda yana zuwa wurin Salma ɗin amma a sace ba tare da sanin hajiyarsa ba. Haka ita ma Salma inna da baba sun ba su sani ba. A hanyarsu ta zuwan gidan ne kawarta ke masa jawabi da jan hankalinta tare da ba ta muhimman shawarwari masu amfani har suka isa gidan ba su yi mamaki ba saboda sun san yadda gidan yake fita suka yi a mota suka shiga cikin gidan assalamu alaikum salamu alaikum ta faɗa a karo na biyu yayin da ɗayan ta fara ɗaure fuska alamar rashin jin daɗi an ki karɓar sallamarsu matar tara sallama ta yi da sauri wata mata ta fito daga bayan gida ta ce amin wa alaikum salam maraba da ku ku shigo ta bar ma ta shimfiɗa musu tare da faɗin ku zauna ku yi hakuri fa ina kewayawa ne ku shigo kamar an ce ta ɗago kanta suka yi ido hudu da matar da in ba mantawa ta yi da ita ce wacce ta ci mutuncinsu a kan ɗanta ba to me ya kawo su gidanta ko sun zo su kara cin zarafinta ne a gaskiya yau kam ba za ta sabu ba ta faɗa a zuciyarta a fili ko ta ce hajiya ina fatan lafiya saboda idan ba gizo idanuwa na ke yi ba na ga kamar ke ce mahaifiyar salman na ce dai lafiya ba wani abin magana diyata ta kawo ta koma jawo min ba ina baraka ta ce mahajiya mai gado da tuni kunya ta fara rufe ta ganin yadda innar har wurin zama ta basu murmushi hajiya raliya ta yi kana ta ce ba abin da ya faru maman salma mun zo ne mu ba ku hakuri don allah a yi hakuri komai ya wuce shine maman salman din ta zo da kanta ta ba ku hakuri inna baraka ta ce babu komai amma hajiya da ciwo kan kananan yara su zo har gida su ci mutuncinmu abin takaici har mahaifin yarinyar nan yaran ba su ragawa ba ni shine abin da ya bani haushi daga hajiya mai gado har radiya duban inna suka yi da mamaki don ba su fahimce ta ba hajiya mai gado ta ce ku yi hakuri amma su wane ne suka zo nan gidan bayan ni inna ta ce kominal sunanta da kawarta marar kunya ba abin da ba su ce mana ba a gidan nan duk kowa na gidan nan na tsaye a gabansu kuma akan salman ne wai ita ce wadda zai aura salma ta fita harkar shi ba dai barazanar da ba su yi mana ba mu kuma ba ruwanmu mun bar wa Allah lamuranmu ba dai mutum ba subhanallahi hajiya raliya ta ce tare da kallon hajiya mai gado ta ma rasa ta ina ne za ta fara ta ce don Allah maman Salma ai hakuri a bawa malam hakuri kin san ɗan yau wallahi mu ba mu ma san sun zo ba kuma za a yi musu fada ai an zama ɗaya. mu da ku komai ya wuce duk sharrin shaidan ne a'a hajiya mu da ku ba guda ba ina talaka bawan Allah ina mai kuɗi kin ga akwai bambanci kuma hanyar jirgi daban da ta mota sannan bakar akida irin taku ta manyan mutane ita ke sa kuna ganin sam talaka bai dace da ku ba ku nemi wulakanta shi don haka komai ya wuce Allah ya ba mu hakuri da juna ya haɗa kowa da rabansa Salma za ta yi aure amma talaka ɗan uwanta shi ma Salman ɗin ya zauna da 'yar uwarsa jininsa ya fi sauki kun ga kwarya ta bi kwarya yadda bakar akidar ku ta tanada Allah ya yi mana mafita ta alkhairi amin hajiya rale ta ce yayin da hajiya mai gado jiki yayi sanyi ko ba komai inna ta saka musu magana daman abin da muka zo yi shine ban hakuri da kuma neman alfarma a gurinku maman salma ga dai kawata nan hajiya bilkisu ta yi nadama ta gane zaɓin ɗanta shine farin cikinsa har ita kanta to shine muka zo nema wa salman auren yarku salma kuma a shirye muke idan kun yarda a haɗe da na yar uwarsa minal a yi mai gaba ɗaya hajiya raliya ta ce cikin tausasa murya Inna ta ce, Don Allah ku rufa mana asiri, ina ɗanku mai arziki ina Salma 'yar matsiyata, ai ko gari ya watse ba a kwashe daidai ba. Kuma ni a gaskiya ba zan iya haɗa 'yata da Minal ba saboda ba rayuwarsu ɗaya ba. Ba ta da fitina da son faɗa, kuma ba na son a wulakanta ta, ba na son a wulakanta min yarinya akan wata bakar akida. Ai kowace a cikinsu da gidanta daban, kuma hakuri kuma hakuri dai za a yi a daina tuna baya salman da salma haɗin allah ne kar mu cutar da yaranmu tunda suna son junansu dama can rashin sanin illar wannan bakar akidar ne a yanzu mun gane gaskiya bakar akidar nan ta auren ba ni gishiri in baka manja ba komai bace kuma ba ta da wani amfani bare na saba. kuma akida ce ta waɗanda suka jahilci meye gishirin zaman duniya don allah a kara hakuri maman salma yanzu an zama ɗaya komai ya wuce a daina tuna baya in ji hajiya raliya to ni ba zan ce komai ba sai dai idan malam ya zo za mu yi magana inna ta ce a takaice to mun gode ina yar uwar musalma ba mu ganta ba har za mu koma dan allah ku tsaya ko ruwa fa ba ku sha ba salma ai ta yi tafiya ta je garin mu sada zumunci a'a ba komai mun gode insha allahu gobe zan dawo in ji ko me kuka yanke shawara a kai in ji hajiya raliya mun gode hajiya mai gado ta ce suka wuce yayin da inna ta yi musu rakiya har zaure sannan ta koma gida Dr. Salman da abokinsa Dr. Jamil tsaye a bakin ofis ɗinsu tattaunawa suke yi akan zancen aurensa nan a nan yake faɗa wa Dr. Jamil kudirinsa na auren Salma a ɓoye ba tare da hajiya ta sani ba saboda shi ita yake so ba Minal ba. kuma tuni ya gama shirin auren nasa a bisa yarda da amincewar dangin babansa kuma ya samu nasarar saye kawun Salma baban karami domin shine waliyin Salma ya ce zai tsaya masa a yi auren domin Salma 'yarsa ce a gefen dangin innama tuni suka yaba da hankali da kuma hali irin na Salman kuma sun ce sun bani Salma a yi komai a falande na bikin in ya so daga baya sai a sanar ma iyayenmu su saka albarka tun da su bakar akida irin tasu ta hana su fahimci halin halaccin aurenmu da salma sai dai ɗimbin haramci da suke gani don haka ka ji yadda muka shirya abinmu ni da salma kuma zan yi mata komai tun kan ta kan sutura har kayan ɗaki ina neman alfarmarka ka taimaka min ka rufa min asirin nan kamar yadda muka saba ka taimaka min domin samun cikar buri na salma ka kuma taya mu da addu'a domin samun nasara in ji salman da yake kare dai karasa maganar yana kallon dr jamil numfashi ya sake mai nauyi sannan ya ce tabbas wannan shi ake kira da gadar zare sai mai rabo zai fita kaga laifin kaga laifin nan abokina har ni sai ya shafa ba zan taɓa fita ba shi yasa nake jin tsoro ba na son rayuwar hajiya ta ɓaci a kanmu ba abin da zan ce salman sai dai allah ya sa mu dace Ya sa shi ne alkhairi saboda ina jin tsoron saɓawa umarnin iyaye in ji Dr. Jamil fuskarsa ɗauke da damuwa ba abin da zai faru Jamil kawai ka taya ni addu'a don babu fargaba a zuciyata hakan na nuna min zan yi nasara ka san dukanmu da gani har Salma iyayenmu na san mu ba za su iya fushi da mu na tsawon lokaci ba za su yafe mana hmm. daga baya kenan in ji Jamil da hakan dai suka wuce zuwa parking place na hospital ɗin motocinsu suka shiga suka wuce kowa da abin da yake tunani a ransa allah sarki wannan kenan a ci gaba da littafinmu na bakar akida ilham da hajiya mai gado zaune a cikin katafaren red and black ɗin falon gidan nasu a lokacin ne hajiya ke sanar da ilham duk abin da ke faruwa ilham ta ce a gaskiya ni ma tuni na gane gaskiya na fara goyon baya ya salman yanzu hakan ina zumunci da ya yi salma don kuwa muna waya kuma a gaskiya tana da kirki ni ma na goyi bayan a bar shi ya aure zaɓinsa sai ya haɗa da naki zaɓin kuma ina da tabbacin zai musu adalci idan ma an samu matsala yayin minal ce kin santa sarai ba ta san kimar mutane ba kuma na yi farin cikin amincewarki umana Allah ya kara miki lafiya ilham ta ce fuskar ta a sake hajiya ta numfasa domin duk zancen autar ta gaskiya ce sai yanzu ta gane rayuwar salman da minal ba ɗaya ba sai dai kaddara ta riga fata ta ce ba komai ilham Allah ya sa hakan ne alkhairi amin umma yanzu kin sanar da anti zainab din da minal sun san da auren ban faɗa musu ba ni ina jin abin ba daɗi ne kishiya ba daɗi amma kuma rayuwar salman nake dubawa yana bani tausayi sannan iyayen salma har yanzu ba su sanar da mu ko sun amince sun yarda da auren duk da na san suna da fahimta umma akwai damuwa a tattare da shi don fatun kwanaki baby dr jamil kenan ke sanar min yaya salman ya kamu da matsanancin ciwon zuciya yanzu hakan an an ɗaura shi akan magani duk akan ciwon san salma da auren dole da ake son yi masa ya ce kada a faɗa miki ne ko ni yaya bai san jamil ya sanar da ni ba don haka umma hakuri za mu yi dukanmu tunda kowa ba wani so yake yi ba minal dai jininmu ce dole mu sota, fiye da salma kawai a aura masa burinsa kowa ya samu kwanciyar hankali shi ya fi dacewa in ji ilham hajiya mai gado ta ce ikon allah yanzu shi bai da lafiya ya ɓoye min abin bai taɓa faruwa ba duk kusanci na da yarana ashe da kaɗan na rasa shi ba tare da na san dalili ba sai dai in ji labari a gari wallahi umma allah kaɗai ya tsara wallahi umma allah kaɗai ya tsare akan wata can bakar akida ta banza da ba amfani bare tushe Da mun rasa magajin Abbana yaya Salman shine garkuwar mu. ki hakuri umma ya auri zaɓinsa ni kaina bana so. Hakuri kawai za mu yi don samun farin cikinsa. Ai bari ke dai auta yanzu kam na gane gaskiya ashe talaka mutum ne mai hakuri da juriya. Duba fa duk rashin mutunci da cin zarafin da na yi musu akan Salman ashe Minal da Nidal sun je sun yi musu rashin mutunci ba kaɗan kaɗan ba amma matar nan bata wulakanta mu ba Sai yanzu na fahimci girman kai, ɗaukar kai da wulakanci da fariya na ga waɗansu masu kuɗi kuma masu bakar akida irin tamu. Allah ya fi mana. Amin umma gaskiya ba mu kyauta musu ba. Da masu saurin fushi ne ba ma za su saurare ku ba. Yanzu ni zan je na karɓo ɗinkin nan namu na dina idan telan ya kare umma. To, amma kada ki yi yamma auta, Oke umma ba zan jima ba. A dawo lafiya Allah ya tsare min ke. Hajiya ta ce tare da shigewa bedroom. Malam, a duba mana kuma a yafe mana mun san mun yi ba daidai ba. Amma a yi hakuri a bar yaran nan su samu kwanciyar hankali. Hajiya Rali ya ce cikin sanyin murya take maganar nan. Inna baraka ta ce hajiya. Dakin hakura domin shi malam idan ya hau yana da wuyar sakowa saboda wallahi tun ranar da kuka zo na yi ta bashi baki amma fur ya ce ba za ta saɓu ba don ya ce yarsa ba za ta auri salman ana mata wulakanci da cin fuska ba kamar yadda kin gaji kamar yadda kin kaji ya faɗa miki da bakinsa don haka maganin kar a yi kada a fara Malam da ke gefe zaune yana jin cirbinsa kallon baraka da hajiya raliya kawai yake yi domin shi ya kare magana idan sun gama cin kasuwarsu za su tashi a ƙarshe. daga nan tashi ya yi ma hajiya raliya sallama da ban hakuri kada ta ga kamar bai raga mata ba ya wuce abinsa ya bar gidan zuwa masallacinsu na dattakun anguwan Ita ma sallama ta yi da Inna Baraka ta bar gidan tare da shaida mata za ta dawo jibi kuma za ta je Falande a bisa kwatancen da Inna ta yi mata domin ɗauko Salma a ji ta bakinta idan ta amince dole ne Baba ya bar ta ta aure shi Salman ɗin. Inna Baraka tuni ta yarda da shawarar Hajiya Raliya domin tana da tabbacin idan har ya lura Salma har yanzu tana son Salman zai yi hakuri, duk da ta fahimci kamar Salma ta bar Salman ɗin har abada ne. Bayan fitar Hajiya Raliya daga gidan Inna ci gaba ta da surfenta. Kawu Bala da matarsa Inna Larai sai facaka suke yi da kuɗi suka rime har sababbin ɗinkuna aka yi mata sai kori ake a cikin gida. Larai ta ce shin malam har yanzu kuɗin da Minal ta baka ne ba su kare ba na ga namu da ka bamu sun kare da daɗewa. Haba Larai ana babbakar kura wa zai juri kaurin zomo. Ai Salman ne ke bani kuɗi kuma ya ce min gidan suminti zai gina min idan har na bashi auren Salma. Hararar takaici ta watsawa kawo Bala ta ce lalle malam zuciyarka ba ta kishin kanka zuciyarka ba ta kishin kanka ba ce ta yaya ga karima nan a gida ba ta da mai kuɗi ko ɗaya a manemanta muna nema ba mu samu ba za ka bari salma ta auri salman mai kuɗi kuma kana gani tun ba ta aure shi ba babu abin da baya yi musu har mu kanmu me yasa baka watsar da maganar auren ba ko ka mayar da zancen kan ko ka mayar da zancen kan karima ni wallahi na tsane Tauraruwar Salmar nan domin idan ta hasko, na fahimci ta Karima dusashewa take yi, yarinya kamar aljina Inna Larai ta kare shi maganar cikin takaici. Ha! Larai ta malam bala ikon Allah, ke me yasa tsabar san kanki rufe miki ido yake yi ki kasa buɗe su ki gane waye a gabanki ni ne naki balafa larai kamar kin manta da halina ai tun farko da ya zo min da zancen salma ce masa nayi ya hakura da Salma tunda yaya Habu baya so. Ga Karima nan zan bashi amma ya nuna min Salma yake so. Idan bai samu ba zai hakura da su dukansu. Kin ga ko gara na amshi kuɗi kuɗi na kada na yi asara na aura masa ita na san ba za ta ji daɗin zama da matarsa uwarsa da danginsa ba wuya da tsangwama za ta hana ta zama a cikinsu dole ta baro gidan idan ta ji babu daɗi ko haba malam to ai mijinta na santa kuma zai bata kuɗi kaga ko za mu sha kallo wurin su baraka me amfanin kuɗi babu kwanciyar hankali larai shi salman kullum zaune zai yi a gida yana kulawa da ita ne ai dole ya fita aiki ki dai ki yarda ba za ta ji daɗin ba kuma kin sani komai ta ba su baraka Da mu don Yaya Habu zai bani nawa, ita wancan yarinyar Karima na gane kashin tsiya ne da ita, ta mugun gado wallahi. Wurin ku kenan ta gado saboda ni dai Allah ya yi min arzikin manema masu kuɗi, 'yan kasuwa, karyarka ta sa na aure ka, ashe kai ma duk jar kanwa ce, wallahi Bala ka cuce ni. Lalle tsakaninku. Duka-duka da ni a nan zan dakata sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya.